Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahi bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi tare da mustapha adam daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau koyon harshen farisanci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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11.50 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. toma da masu sauraron yanzu kuma ga mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. labaran duniya da farko ga kanunsu. sojojin kasar somaliya na cigaba da samun galaba akan kungiyar al-shabab ta 'yan ta'adda firaministan kasar iraki na shirin kawo ziyarar aiki nan iran tsohon na hannun damar shugaban kasa bagbo na ivory coast ya koma gida yanzu sai ga zama domin a saurari cikakkun labarin jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa duk wata tattaunawa da amurka ba ta da wani amfani jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah sai da ali khamna'i ya caccaki amurka da ƙawayenta game da zanga-zangar da ake yi a iran sai da ali khamna'i ya kuma ce tattaunawar da amurka ba ta da wani amfani saboda har kullum amurka za ta kara bukatar wani abu ne na daban jagoran da ya bayyana haka ne a yadda yake ganawa da tawagar dakarun sa-kai na kasar iran basij sojojin kasar somaliya na ci gaba da samun galaba akan ƙungiyar shabab tun daga watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar ta somaliya ta fara aiki da sabon dabarar yaƙi a kan ƙungiyar ta 'yan ta'adda domin murƙushe ta sabon shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh muhammad ya fito da shirin amfani da ƙarfi kafaɗa da kafaɗa da tattalin arziki sannan kuma da wa'azi a matsayin hanyoyi uku na kawo ƙarshen ayyukan ƙungiyar ita dai shabab ta zama alaƙaƙai ga harkokin tsaron ƙasar ta somaliya tun daga shekara ta 2007 sannan kuma ta addabi kasashen makwabta da suka hada da kenya sai dai a cikin watan oktoba na wannan shekara kungiyar ta shabab ta kai ɗaya daga cikin har-hare mafi muni da ba a ga irinsu ba tun shekara ta 2017 inda mutane 121 suka rasa rayukansu a wasu tagwayen bama-bamai a birnin magadishu To kuna ta da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. A can ƙasar Ivory Coast an bayyana cewa tsohon hannun daman shugaba Bagbo ya koma gida. Charles Blake Gode tsohon na hannun dama kuma ginshikin mulkin tsohon shugaban ƙasar ta Cote d'Ivoire. lauren bagbo ya koma ƙasarsa ta haihuwa a jiya asabar bayan shekaru goma wani kwamitin mutum goma ne da suka hada da iyalansa da makusantansa suka tarbe shi a filin jirgin sama na abidjan kafin ya koma gida dai ya roƙi magoya bayansa da su gujewa duk wani abin da hankali yayin isarsa an kama charles blago daidai a shekara ta 2013 a ghana sannan aka mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke hague a shekara ta 2014 bayan an tsare shi na tsawon watanni a birnin abidjan an zarge shi da cin zarafin bil'adama a rikicin bayan zaben shugaban kasa da aka yi a shekara ta 2011 wanda ya sanadin mutuwar mutane dubu uku. a wancan lokacin nasarar da alasan watara ya samu a zaben shugaban kasar wanda ya kara da lauren bagbo a takara ya haifar da rikici bayan zaben dai sanadin mutuwar mutane dubu uku kuma ya kai ga kama tsohon shugaban kasar bagbo a watan afrilu na shekara ta 2011 firaministan ƙasar iraki na shirin kawo ziyarar aiki nan iran a gaba kaɗan wata majiya mai ƙarfi ta shaida wa kamfanin dillancin labarun irna cewa sabon firaministan ƙasar ta iraki muhammad al-sudani zai kawo ziyarar aiki domin amsa goron gayyatar da shugaban ƙasar ta iran sai da ibrahim ra'isi ya aike masa a jiya asabar ne dai jakadan iran a iraki muhammad kazim sadiq ya miƙa wa firaministan na iraki takardar gayyata daga shugaban ƙasa ayatollah sayyid ibrahim ra'isi ɓangarorin biyu dai sun tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen nasu da kuma ake sa ran cewa a yayin ziyarar da sudani zai kawo a nan gaba za a faɗa tattaunawa a kansu daga cikin muhimman batutuwan da ƙasashen biyu suke son cimma matsaya a kansu dai da akwai batun tsaro a kan iyakokinsu. to ƙarshen labarin duniyar kenan. Madala Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan cece kucen da ake ci gaba da yi akan batun nan na yanayi wanda aka yi taro a kansa a ƙasar masar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wannan zamanin za iya cewa babu wani abu a cikin fagen rayuwa da babu jayayya a kansa tsakanin masu hannu da shuni da kuma marasa shi musamman ma dai masu shi ɗin da suka tara dukiya ta hanyar tatsa talakawa da kuma su kansu waɗanda ake tatsa ɗin ajin mutanen da ƙasashen da suke da ƙarfin soja da kuma irin dukiyan nan malalagashin tinkiya a gefe ɗaya da kuma masu rauni da suke rayuwa cikin baƙin talauci. muhalli da batun kare shi yana daga cikin fagagen da ake yin irin wannan jayayyar a tsakanin kasashen masu karfin tattalin arziki da masu karancin kudaden shiga sai dai idan bala'in ɗabi'a ya sauka wanda kuma yana da alaƙa da sauyin yanayi to fa ba bambance tsakanin a ina zai kaɗa shin ƙasashe ne na talakawa ko kuwa na 'yan jari hujja masu jan wuya sai dai kuma inda aka samu bambanci shine kasashe masu karancin kudaden shiga na talakawa su ne waɗanda suka fi fuskantar sakamako mafi muni daga bala'o'in na ɗabi'a da suke da alaƙa da sauyin yanayi domin ku ba su da arzikin da za su iya maye gurbin asarar da suke fuskanta. su waɗannan ƙasashen masu ƙaramin ƙarfi ba za su iya mai gurbin wannan asara ba idan a kwatanta su da ɗaya ɓangaren na masu jan wuya da ƙarfin tattalin arziki yanayi fage ne na yaƙi da masu ƙarfin arziki suke gurɓatawa a lokacin yaƙin na amurka ta yi amfani da duk wani abu da za ta iya domin lalata muhalli. da suka hada da wasu mabumai da ake kira na nabalon wanda ya lalata ƙasan noma a cikin wannan ƙasa ta vietnam kuma an ɗauki shekara da shekaru ƙasar noma ta vietnam tana a gurɓace a lokacin yakin da amurka ta shelanta a kan iraki ta yi amfani da tataccen uranium a cikin makamu da ta yi amfani da su wanda su ma sun yi wa iraq barna mai yawa ta fuskar wato yanayi da gurbata shi sun kuma gurɓata ruwan sha a ƙasar siriya ma ana fuskanta irin wannan matsalar inda amurkan take amfani da makamai waɗanda suke lalata muhalli da gurɓata shi ƙasar siriya kuwa tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke dogaro da kansu ta fuskar noma musamman noman alkama sai dai a yanzu sun fada cikin matsala to a cikin yanayi irin wannan ne aka yi taron ƙasan masar dangane da yanayi bisa sa ido da kulawa majalisar ɗinkin duniya dama dai a tarukan da aka yi a baya tun daga wanda aka yi a glasgow a shekara ta 2018 da wanda aka yi a birnin paris na shekara ta 2015 duk an cima matsaya akan yadda za a wato magance asarar da gurɓata muhalli da yanayi da manyan ƙasashen duniya suke yi inda a waɗancan tarukan an cimma matsaya akan rage yawan fitar da iska mai gurɓata yanayi da manyan kamfanoni suke yi. to kuma duk da amince za a rage fitar da iska ɗin mai gurɓata muhalli a waɗannan tarukan a baya sai dai ana ta cece ku ce a kan yawan iskar da waɗannan ƙasashen masu manyan masana'antu suke fitarwa ya kamata a ce sarage ɗin ga misali ƙasar china wacce har yanzu a bisa wato bayanai na majalisar ɗinkin duniya da dukkanin cibiyoyi na ƙasa da ƙasa ana ɗaukata a matsayin ƙasa ce mai tasowa duk da cewa yanzu ta ce ta biyu ko kuma ta uku a fagen ƙarfin tattalin arziki a duniya hakan ya hana samun damar da china ɗin za ta taka rawar da ta dace domin ganin cewa ta ba da tata gudunmawar wajen magance wannan matsala ɗin har ila yau a tarukan da aka yi a baya an yi hasashen cewa da kuma ƙididdiga kan cewa daga shekara ta 2000 zuwa ta 2020 ƙasashe masu tasowa sun yi asarar kuɗin da sun kai rabin tiriliyan na dala saboda koma bayan da suka samu na wato lalacewar harkokin noma yunwa fatara da matsalolin suke da alaƙa da tushe daga wato gurɓatar yanayi duk da cewa waɗannan ƙasashen suna da buƙatar taimako amma babu taimakon da ƙasashe masu ƙarfin arziki suke musu wanda ya kamata a ce zai iya taka birki ga wannan matsala ɗin. kungiyar nan da ake kira ta g20 wato kasashe masu karfin tattalin arziki ba ta ɗauki matakin da ya kamata ba domin ganin cewa an ware kudaden da ake san ganin an mai gurbin asarar da waɗannan ƙasashen suke fuskanta da fari kasashen afirka musamman da kuma sauran ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi suna magana ne akan cewa a biya su diya ta asarar da aka jawo musu to amma sai ta kai cewa da ana maganan taimako ne da tallafi ko kuma wato tamka almajirai a ƙofar gidan masu arziki da ƙoƙunan baransu da suke so a san musu kingin abincin da aka ci a wannan gidan. wannan matsala matsala ce mai girma ta jawo cece-kuce a lokacin taron da aka yi a ƙasar ta masar wacce aka ta kai goro da mari domin ganin cewa an samu wata mafita ko ƙarama ce da za a san yadda za a taka wannan batu burki rage yawan iska da ake fitarwa shine a matakin farko fi muhimmanci wanda hakan ne zai sa a sake dawo da daidaito a cikin tsarin ɗabi'a ta duniya nan kamar yadda allah ya halicce shi sannan kuma a lokaci ɗaya asarar da aka yi wacce ayyukan wannan manyan kamfanonin na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ne suka jawo to a cike gurbinta ta hanyar ba waɗannan ƙasashen kuɗi a matsayin cewa diya ce ba tallafi ba sai dai da alama a ƙarshe dai kamar yadda muka ambata ana neman mai da ƙasashen da aka cutar ne a matsayin almajirai sannan a halin da ake ciki yanzu yakin da ake yi a ƙasar wato ukraine shi ma ba zai rasa taka rawa ba wato takila sai nan gaba za a gano ta wajen irin illar da aka sake wa muhalli ta hanyar amfani da wasu makamai da za a iya cewa dukkanin bangarorin suna yi fata dai shine cewa kasashen da suke takarawa wajen gurɓata yanayi da muhalli ɗin su ɗauki matakan da suka dace domin kada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 yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio ta radio musulunci ne muku fata alheri ina neman shiga cikin wannan shiri da ne muna karshen mako inda da yan uwa da na arziki wanda suke cikin wannan tafiya ta radio tehran da dukkan masu saurare ina muku hassan barka ina ma fata alheri ina gaida ka ina gaida so mai albarka wanda yake a nan babban birnin mai ina gaida amman tari wanda yake a nan babban birnin yamai ina gaida alkasun liman wanda yake a agadas ina gaida amman tari ina muku fata Alferi duka wanda suke cibiya da wanga mutanen agadas da mutanen zandar da mutanen Maraɗi, ne muku fata Alferi musamman ga duka wanda suke cikin waga tafiya ne muku fata Alferi suna na iliya hamidin mutanen kogobce buza wanda ina nan cikin birnin kogobce ina cikin birnin buza yau a halin da muke ciki ciki na muku fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa musulmi ina muku fatan alheri daga na ku samari haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya nan turkoliya ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo iran ina magana da habu shagali wanda ke kira a shele jihar zandar a magaram kenan ina gaida sunan shi madatai lawala dan madan aguwa hassan barka shugaban shirin namu mai jirgi ta dan aguwa umar dan madan iri kore abdullamana da dukkan kowa da kowa wanda suke sauraron mu dukkan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare su daga habu shagali a shell sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar muna gode ma radio iran kamar yadda ta saba ba mu dama mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ɗari bisa ɗari ina mashi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas in na dawo da magarama ina gaida abokin nau sabu usabiola ina gaida lawali mai salula ina gaida firizidan mamallawan abdu bakwai na aji daidai nazari ina mashi fatan alkhairi ina gaida abokin nau shine mushe alimaman karimu maman buniya awashe ina gaida shi usaini sitar kasuwar kwalliya ina gaida shi muji soja mai adadi sau ina mashi fatan alkhairi gaba ki ku ɗan rediyo iran da masu sauraro sauranku ina ma kowa da kowa fatan alheri mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum radio dh ta haram mai musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna karshen mako zan uwa da amannin arziki ta farko dai ina gada eh, Muhammad dan bare bari wanda yake niyame ba zan manta da isu madatte sunusu madatte akwai Shaf Zakar Police wanda yake safe kwamfe ta Zandiyar ba zan manta da da ya'o polis wanda yake zandar akwai eh, de gar mamman shehu wanda yake ramfon hawa juju da magaran mazamanta da kanina musa mai wata a nan ramfon hawa juju da magaran akwai alkasim eh, agades alkasim leburo wanda yake mata mai akwai ya sonitar wanda yake garin mata mai shugaba ahmad dumbarin gamba wanda yake nan magarya ba zan manta da ya danno azare ba akwai zane da alifeti fa wanda yake garin midik akwai alifeti wanda yake nan ga an kwalliya da magaran usaini sitar wanda yake ga an kwalliya da toro wanda yake nan da magaran kowa ne masa fatan alkhairi suna na shugaba iliya ne kanti da shayi garkin daura da salamu alaikum wa rahmatullah boa hausa mai magana abubakar muhammad al-jabbari al'agarasi wanda yake nan a garin agaras a jamhuriyar nijar yana so a bani dama in yi gaishe-gaishe na karshen mako da ake yi ina gaishe da mai gidana abubakar dj a nan kasuwar tal ina gaishe da shana ina ina gaishe da sala kampala ina gaishe da metri isiya ina gaida musa ina gaida sala ina gaida aminu na yar malam ina gaishe da ila baban taura ina gaishe da ladan ina gaishe da fesal ina gaishe da haruna ina gaishe da mustapha a nan bayan Ekol obutara ina gaishe da kebi mai ambuwa ina gaishe da mtb ka da sada mai shadda da lawali mai gyaran salula da abdu mai gyaran salula da salisu saro da hamma da alhaji ibrahim da salhaji maniru duk muna miƙa saƙon mu zuwa ga kowa da kowa da su muƙaddam malam jamilu a garin niyame su malam hussein shugaban matasan kafi da su muƙaddam malam abdulkadir a tashi lafiya boh hausa muna yi muku fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iraq. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah da yake muna karshen mako ne za mu yi amfani da wannan dama mu kai da yan uwa da amannan arziki. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka, akwai Hassan Alhaji Umar da magaram, akwai laitoro da magaram, akwai Munji Soja da magaram, akwai rabu mai aski da magaram, akwai Yakubu mai aski ba da raka, akwai Ibrahim Haruna mai anguwa gidawa akwai Nazifi Ibrahim Galmanum Shagari, akwai Hada'u mai kwamfuta mai yamma akwai alkasim baba liman akwai alkasim a gadez akwai sito a gadez akwai lawan alhaji abbale a gadez akwai ilis Prezi a madadin shi ina gaida yan kulabar a yanzu ci gaba ɗaya da take a gadas akwai mamman lawan akwai isaka mai wankin mota akwai bebe mai alkurkura akwai ali mai alkurkura akwai alhaji sani fawo mai sai da karo dukkan su wanda suke na a kasuwar taransa da magaram a ƙarshe ina gaida elbus mai sai da goro a kasuwar kwalliya da ke da magaram. salamu alaikum biyoyi jamhuriyar madadin jitairan a farko dai suna na idi kore a jihar da magaran a mai farko zan gaida shugaba hassan barka akwai muhammad dan bari shugaba na fada mazajen daga akwai abdul lumana akwai abubakar jan kadir dj alisto yawa a tashi laya biyu ya hausa mai magana idi kore daga jihar da magaran a mai tuwarak assalamu alaikum radio irin da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger ku bani dama in mika sakon gaisuwa da zumunci zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su sanusi madattai isufu madattai da ya yakubu mai aski ba da raka da abdurrahman abdu kibiya da usman kasim kiringim da usaini gawon kwalliya duka a jihar da magaram sai wari malam bare bire zuwa dan niyyar mazaunan kasar libya isa dan niyyar gambia da adam tartar kasar chadi gwani lawan algamadan ibrahim dan fulani yayari da murtala da basi kaga dama duka su a najeriya a jihar agadas kuma ina gaida bukari roga roga alkasim suleiman ilyasu kulabar ra'ayin zici ga karshe ina gaida Hassan Barka mai gabatar da wannan shiri da sauran ma'aikatan radio Iran. Ni ne Mamman Biniya Yakubu Awashe ku tashi lafiya. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas dangance da karshen mako da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu ina gaida sanushi madattai kuma madattai dozman takasimo to kabiru sula usman yakuba mai aski ba na zifi ibrahim ruga malam shagari ina gaida rabilu sarkin aiki na kasa halawa alhaji abani shi ta tayar ilyas prezi mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agada salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram ina so ku ba ni dama in yi da shi gashin karshen mako da farko yana gaida sami shi madaddai akwai shugaba liya mai kanti da shayi garkin daura akwai alkawasu baba lima a haram ina gaida kabiru sule usman mai sai da kayan gini ne bakin faransa da magaram akwai shugaba rabu mai aski akwai kadoro daga ga dan fulani wani da yakubu daga otis gado akwai baba lafiya da magaran babbar gambo tuniya hamidu kalalla kuwa babban liman bandi ina gaida ɗaya zakin soyayya bulbaram akwai abokina abdulaziz page ingo share zamna ina gaida babban liman aharam akwai alkasim agaris akwai shi tayar agaris ba zan manta da mai sauraron wannan gidan radio kowa da kowa yana gaishe shi mai gaishe su isu suleiman ma'ate da magaran jamhuriyar mai na kira kura gana nan ma'ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu muryar masu sauraro gidan radio musulunci na iran farko dai ina gaida matata kursiya da ke garin bunga ina gaida kamata balki da ke garin bunga ina gaida abokina abdulsalam mai shago da ke garin bunga ina gaida ali taushe dan acaba da ke garin bunga ina gaida kadore da gaga dan fulanin warji ina gaida sulan gali mai dan bakwalo ina gaida sani sungullaje da dai sauran masu sauraro mai magana naku jibirin bunga daga jihar bauchin najeriya tashi lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana Muhammadu Lawali ya garin matsin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdullahi da yake ana cikin ƙarshen mako don isar da sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Sanusi Madatta da magaram akwai Abdahir Zakin Soyayya Bilbaram sannan akwai Yusuf Bilbaram akwai Malam Mati birnin Agaris akwai Akaram Kallahu Malam Hamusu matsin kai da yake a agades ina gaida kwamara ibrahim lara gabta akwai abokina yusuf wanda yake a wanacha akwai alhaji rahibu wanda yake lagos duk ina gaishe da su da shugaban wannan shiri malam hassan barka da ma sauran mambobi na wannan gidan rediyo ina kowa da kowa fatan alkhairi ina fatan ana cikin koshin lafiya ne muku magana muhammadu lawali luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gida radio iran mai magana hassan leji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar Niger. da yake muna karshen mako ne na so kuma ni dama zan miƙa sakonnin gaisuwa da yan uwa da abunan arziki ko ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka ina gaida isu mai gyaran salula mutare mai gyaran salula kirimo mai sai da waya ya hayya mai gyaran salula wanda suke duba tashar da magaram ina gaida isu madattai sunusi madattai ina gaida raba mai aski ina gaida kabiru sule usman ina gaida alkasim baba liman ahar ina gaida sarkin aiki na ƙasa ina gaida tsoho mai albarga ina gaida dogsman taxi moto ina gaida moji soja mai adaidaita sau ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar niger to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin koyon harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina koyi harshen Farisanci. Bismillahirrahmanirrahim. Darasi na biyu na koyon harshen Farisanci daga Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Jama'a masu rare Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyon harshen Farisanci. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata mun bayyana cewa za mu yi amfani da hanyar tattaunawa ne a cikin harshen Farisanci wajen gudanar da shirin namu. Da farko dai, za mu yi muku bayanin waɗanda za su yi wannan tattaunawa su ne Ramin da Muhammadu, waɗanda dukkaninsu ɗaliban jami'ar Tehran ne. Ramin dai ba Iraniye ne. kuma yana karanta tarihi ne a wannan jami'a ta Tehran, yayin shi kuma Muhammadu ɗan ƙasar Masar ne take karatu a wannan jami'a inda yake karanta harshen Farisanci da adabinsa. Bayan da Muhammadu da Ramin suka kammala darussan su na yau bayan sallar a zuhur, sai suka tafi babban ɗakin cin abincin jami'a suka samu wuri suka zauna a gefen teburin cin abinci daga nan ne abotaka tsakaninsu ta fara kuma daga nan shirin namu na koyon harshen farisanci ya fara sai ku biyo mu amma kafin jin yadda aka yi har suka zama abokan juna sai an fara sauraron wasu kalmomi sai a saurare su da kyau domin a rubuta su. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی دن کسر ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassararsu su, yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da Ramin a cikin ɗakin cin abincin jami'a. Salam, Abba. سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است تو banda aka saurari tattaunawar محمدو tare da Ramin yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da سلام آقا سلام علیکم مالم سلام و علیکم السلام شما خارجی هستید؟ کی انکسر و وجه بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟ نه نی انکسر مصر نه کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا سوننکا اسم من رامین است اسم شما چیست؟ نی سونانا رامین کی یا سوننکا اسم من محمد است سونانا محمد نی Muhammadu da Ramin sun yi magana ta wani ɗan lokaci. Bayan da suka kammala cin abincinsu, sai suka yi bankwana da juna, suka fita daga ɗakin cin abinci. Sai Muhammadu ya ce ma Ramin. خدا حافظ آقای رامین خدا نگهدار To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin tare da fassararta. خدا حافظ آقای رامین سی انجمه مالم رامین خدا نگهدار الله یکی ای. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron kalmomin da aka koya a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی دن کسر ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To yanzu kuma za mu ƙara jin wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To jama'a ما saurare wannan shine ƙarshen darasi na biyu na koyon harshen Farisanci da aka saurara. Da fatan an ji daɗin shirin kuma an koyi wani abu daga cikin tattaunawar Muhammadu da Ramin. Sai idan Allah kai mu saduwa ta gaba kafin lokacin a madadin Muhammadu da Hajifur wanda shine haɗa shirin a ni Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu ci gaba da bijiro da matakin dirar mikiyar da jam'iyyar annahada ta kasar Tunusiya ta yi ne kan shugaban kasar Kais Sa'id game da mahangar masana masana da manazarta kan rikicin siyasar kasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar nahada ta kasar tunusiya riyad ashu'aibi ya bayyana cewa a farkon bullar rikicin siyasar tunusiya an samu sabanin ra'ayi da mahanga tsakanin jam'iyyun siyasa da kungiyoyi har ma a tsakanin al'ummar kasar kan matakin da shugaban kasar kais sa'id ya dauka na gudanar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 tsakanin masu goyon baya da masu adawa Riyad Ashu'aibi yana mai bayyana cewa akwai saɓani tsakanin gamayyar jam'iyyun siyasa da aka kafa mai suna Social Democratic Party da jam'iyyar Annahada kafin rikicin ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 amma bayan bullar rikicin sai ya kasance an samu tuntuɓar juna sosai a tsakaninsu domin neman haɗin gwiwa kan hanyar da za su kafa wata ƙungiya da za ta ƙunshi 'yan siyasa da sauran ƙungiyoyi domin kalubalantar juyin mulkin da nufin dawo da kasar tunisia kan turbar dimokuraɗiyya Riyad Ashu'aibi ya kara da fayyace cewar akwai kuma wasu ƙungiyoyi da jam'iyyu da tun farko suke goyon bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan Yulin. Bilhassan ma suna ganin hakan a matsayin matakin inganta juyin juyin halin kasar ce, amma bayan wani lokaci suka fahimci lamarin a matsayin dawo da hannun agogo baya a tsarin dimokuraɗiyya tare da ƙoƙarin mai da al'umma kan tsarin kama karya. sakamakon haka suka gyara tunani da matsayinsu tare da ƙarfafa azumarsu ta ganin kasar ta ci gaba da tafiya akan ingantaccen tsarin dimokuraɗiyya saboda haka suka ɗauki matsayi ƙarara kan matakin zaɓen raba gardama dangane da sabon kundin tsarin mulki da gwamnatin kais sa'id ta rubuta da kuma batun zaɓen da za a gudanar a ranar 17 ga watan disamba mai zuwa ta hanyar jaddada rashin halarcinsu kuma suka shiga cikin sahun ƙungiyar ceto ƙasa hakika tun a farko farkon bullar rikicin ƙasar tunusiya wasu jam'iyyun siyasa hudu na ƙasar sun yi gargaɗi kan yiwuwar bullar rikici da dambarwar siyasa mafi muni a kasar sakamakon matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na dakatar da ayyukan hukumomin kasar musamman dakatar da majalisar dokokin kasa tare da naɗa kansa a matsayin mai yin doka da aiwatarwa jam'iyyun siyasar kasar hudu sun gudanar da wannan gargadi ne a tare manema labarai da suka gudanar a birnin tunis fadar mulkin kasar bayan tsawon mako guda da shugaban kasar kais sa'id ya jinginar da kundin tsarin mulkin kasar kuma ya fara da gudanar da mulkin kasar karkashin umarninsa na musamman wani daga cikin shugabannin jam'iyyun siyasar tunusiya ya zargi shugaban kasar da yin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasa kamar yadda a nashi bangaren sakataren jam'iyyar democratic current gazi coci tun a wancan lokaci ya bayyana cewa a halin da ake ciki a tunisia al'ummar kasar tana rayuwa ce a ƙarƙashin rashin doka da tsari don haka suna ɗaukar matakin da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauka a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa hakanan a wancan lokaci masanin harkar tattalin arziki kuma tsohon minista a kasar ta tunusiya fadil abdulkafi ya yi gargaɗin bullar wani bala'in matsalar tattalin arziki da ke tunkarar kasar tunusiya da cewa dama tuni kasar tana fama da taɓarɓarewar tattalin arziki ga shi kuma juyin mulkin da kai sa'id ya gudanar zai ƙara kaifin matsalar hakanan a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga shugaban kasar kai sa'id da ya dawo kan tsarin demokaradiyya tare da hanzarta buɗe majalisar dokokin kasar domin dawo da ayyukan 'yan majalisun kasar joseph borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai a tattaunawarsa da 'yan majalisun dokokin kungiyar tarayyar turai a birnin strasbourg na kasar faransa ya jaddada cewa ba zai yiwu majalisar dokokin kasar tunisia ta ci gaba da kasancewa a rufe ba bayan tsawon lokacin da ba a san iyaka ba sakamakon haka borel ya ja hankalin shugaba kai sa'id kan ya fayyace takamaiman lokacin sake buɗe majalisar dokokin ƙasar bayan rikicin rusa majalisar ministocin tunisia da na majalisar dokokin kasar sannan a ranar 22 ga watan satumban shekara ta 2021 shugaban kasa kai sa'id ya fitar da umarnin shugaban kasa na musamman kan soke kundin tsarin mulkin shekara ta 2014 kamar yadda a ranar 13 ga watan fabrairun wannan shekara ta 2022 shugaba kai sa'id ya fitar da umarnin shugaban kasa na musamman kan rusa majalisar kolin shari'ar kasar kasar lamarin da ya fuskanci suka mai gauni a ciki da wajen kasar musamman daga kungiyoyin kasa da kasa kan wannan lamari kungiyoyin kasa da kasa musamman majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam gami da kasashen yammacin turai da kuma kungiyoyin cikin gidan kasar ta tunusiya sun nuna damuwarsu kan matakin da shugaban kasar tunusiya kai sa'id ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar tare da jaddada yin kira gare shi da ya hanzarta janye matakin nasa domin domin ganin majalisar kolin shari'ar kasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a martanin da majalisar ɗinkin duniya a ta bakin stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta fitar ta bayyana cewa matakin da gwamnatin tunisia ta ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana daga cikin take dokokin ƙasa da ƙasa kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya yi kira ga shugaban ƙasar tunisia kais sa'id kan ya dawo da ayyukan majalisar kolin shari'ar ƙasar a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar a matsayar babbar barazana mai hatsari ga batun kare haƙƙin ɗan adam a tunisia a bayanin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya ɗauka na rusa majalisar shari'ar ƙasar ko dakatar da ayyukanta a matsayar mummunar barazana da take tunkarar ɓangaren kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar tunisia kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ƙara da cewa matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'a ko dakatar da aikinta na wani lokaci da umarninsa na musamman hakan yana matsayin kokarin rusa 'yancin bangaren shari'ar kasar ce don haka kungiyar ta amnesty international ta yi kira ga shugaba kais sa'id da ya hanzarta janye matakin rusa majalisar kolin shari'ar kasar tare da kawo ƙarshen duk wata barazana kan batun 'yancin bangaren shari'ar tunusiya a nashi bangaren tsohon dan majalisar dattijan amurka sanata chris murphy ya bayyana cewa zai yi wuya a amince da ikirarin shugaban tunisia cewa yana da niyyar ganin ya dora tunisia akan tafarkin dimokuraɗiyya murphy ya kara da cewa matakin baya-bayan nan da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya dauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana nuni da cewa ne tunisia tana ci gaba da gudana cikin kangin kama karya har ila yau tsohon sanata chris murphy ya jaddada cewa shugaban kasar tunisia kais sa'id ya yi alkawarin bunƙasa harkar tattalin arzikin kasar da yaƙi da ɓarnata dukiyar ƙasa tabbas waɗannan manufofi ne masu kyau da al'ummar tunisia take buƙata ko da yaushe amma ba zai taɓa cimma manufofinsa ba ba tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya ba sakamakon haka sanata kiris ya fayyace cewar goyon bayan duniya da shugaba kai suke bukata ya dogara ne kan matakin komawarsa kan tsarin dimokuraɗiyya a tunusiya a nasu bangaren jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suke kasar tunisia da wakilin kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana matukar su kan matakin bangare guda da shugaban kasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da jinginar da aikin ta da ta kasance mai tabbatar da kyakkyawan tsarin shari'a da mutunta 'yancin kai jakadun kasashen amurka kanada birtaniya faransa jamus italiya japan da kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da ke cewa majalisar kolin shari'a mai gudanar da ayyukanta da gaskiya mai cin gashin kai da aiki tukuru da take rabe da bangaren zartarwa a fagen tsarin dimokuraɗiyya tana aiki ne da nufin gudanar da hidima ga al'umma a nata bangaren shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a bayanin da ta fitar kan batun ƙasar tunusiya ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban ƙasar tunusiya ya ɗauka ya kasance mai girman hatsari da aka gina akan kuskure michelle bachelet ta kara da cewa matakin da shugaba kais sa'id ya dauka sabawa yarjejeniyar da kasar tunisia ta rattaba hannu a kai ne karkashin dokokin kasa da kasa a fagen kare haƙƙin dan adam a nashi mahangar malamin ilimin dokoki a tunisia jauhar bin mubarak ya bayyana cewa tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauki matakin rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarni na musamman daga gare shi musamman dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da ɗage kariya ga 'yan majalisun dokokin dokokin kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa da gabatar da doka ta musamman daga shugaban kasa da kuma jagorantar ofishin babban lauya mai shigar da kara na gwamnati game da rusa majalisar ministocin kasar inda daga baya ya naɗa wata sabuwar shugabar majalisar ministoci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 jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa duk wata tattaunawa da amurka ba ta da wani amfani jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah sai da ali khamna'i ya caccaki amurka da ƙawayenta game da zanga-zangar da ake yi a iran sai da ali khamna'i ya kuma ce tattaunawar da amurka ba ta da wani amfani. saboda har kullum amurka za ta ƙara buƙatar wani abu ne na daban jagoran da ya bayyana haka ne a yadda yake ganawa da tawagar dakarun sa-kai na ƙasar iran basij sojojin kasar somaliya na ci gaba da samun galaba akan ƙungiyar shabab tun daga watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar ta somaliya ta fara aiki da sabon dabarar yaƙi a kan ƙungiyar ta 'yan ta'adda domin murkushe ta sabon shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh muhammad ya fito da shirin amfani da ƙarfi kafaɗa da kafaɗa da tattalin arziki sannan kuma da wa'azi a matsayin hanyoyi uku na kawo ƙarshen ayyukan ƙungiyar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.